duk da cewa kuma mun san suratul isra'i ai makkiya ce a makka aka saukar da ita tunda a makka aka yi isra'i da miraji kuma ana yi sai Allah ya saukar da wannan sura sai ce wannan akwai iskali sai shi da kansa ya amsa yadda iskalin yake ce ko dai ya zama ayar tana cikin ayoyi na alkur'ani da ake saukar da su sau biyu an saukar da ita a makka kuma aka sake saukar da ita a madina ai an faɗi irin haka akan suratul fatiha yace ko kuma ya zama a'a a makka aka saukar da ita amma kuma lokacin da aka ji yayi shiru din nan ana masa wahayi ba wai ana saukar masa da ayar bane ana ce masa ne idan za ka ba su amsa karanta musu wannan ayar da ka sani a cikin suratul isra' kaga sai ya zama ba iskali a ciki kenan yace amma abin da yafi tabbata shi ne wannan sura makkiya ce dalili ko shi hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da kuma Imam Tirmidhi a cikin Sunan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana Makka sai Qurayshawan Makka suka ce ya za mu yi mu kure shi ne suka ce mu ba ma da ilimi yana karanta mana abubuwa na littafi bari mu aika wurin ahlul kitab su suke da ilimi na littafi su gaya mana abin da za mu kure shi da shi sai suka aika suka da 'yan aiki suka tafi har madina suka haɗu da yahudu suka ce da su wani annabi ya bayyana yana da'awar annabta mu kuma muna so mu kure shi ku kuke da ilimin littafi da me za mu kure shi suka ce ku je ku tambaye shi abubuwa guda uku idan ya amsa duka uku ba annabi ba ne idan ya faɗi duka uku ba annabi ba ne in ya amsa wasu ya ce bai san wasu ba to annabi ne na gaskiya ku tambaye shi akan ruhu yaya hakikanin ruhi yake ku tambaye shi akan waɗansu mutane da suka fita labarinsu mai ban mamaki aka daina jin labarinsu sai bayan shekaru ɗaruruwa kafin suka sake bayyana kuma ba su canja siffa ba a yadda suke a matasa haka aka sake ganin su ku tambaye su akan wani mutum da ya taɓa yin tafiya ya zagaye duniya kaf ya yi tafiya daga bangon gabar zuwa bangon yamma ku tambaye shi labarin waɗannan in ba annabi ba ba wanda zai san wannan labarin sannan kuma ruhu kuma ba wanda ya san hakikaninsa sai Allah kuma Allah ba zai sanar da mutane hakikaninsa ba sai dai abin da bincike zai iya nunawa amma ba na hakikanin ruhi ba in ya ba ku amsa to ba annabin gaskiya ba ne in ya ce bai sani ba annabin gaskiya ne waɗancan kuma idan ya ce bai sani ba annabin gaskiya ba ne don in annabin gaskiya ne ubangiji zai sanar da shi tunda baya cikin abin da Allah ya keɓe ba zai gaya wa kowa ba sai suka koma suka tambaye shi suna tambayar sa akan waɗancan yara matasa da suka bata daga baya suka bayyana bayan shekaru ɗaruruwa sai Allah ya saukar da am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba in awal fitiyatu ila al kahfi daga suratul kahf kenan labarin ashabul kahfi suka ce da shi wane ne labarin mutumin da ya yi tafiya daga bangon gabas zuwa bangon yamma na duniyan nan ya karate ta sai Allah ya saukar mata da wayas alunaka a an zilkar nayin kul sa'atlu alaikum min zikra suka ce to sai kuma ka gaya mana menene ruhi sai Allah ya saukar da kulin ruhu min amri rabbi ruhi kan ba zan gaya muku shi ba saboda ni ma ba sani na bane al'amarin ubangiji sai annabi ya ci jarabawar yadda suka yi amma kuma wannan bai sa su sun yi imani ba ballantana su malaman nasu yahudawa to amma kasance masu neman tambaya ta ta'alluti da neman gajiyarwa da neman kurewa za su iya sacewa don Allah ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa shi ke kirkiro Qur'ani da kansa yadda ya so ba kuma ba ayar da ya so ake saukarwa ba shi ma gaya masa kawai ake ya karanta shi yasa Allah ya sake maimaita abu menene ar-ruh waɗansu malamai suka ce ar-ruh anan tunda ya zo a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban sai wasu su ce wancan ma'anar ne wasu ce a wancan ma'anar ne wasu su ce wancan ma'anar ne ba a samu haɗuwar kan dukkan malamai akan ma'ana guda ɗaya ba sai dai kowa ya faɗi irin nasa kai kuma in ka ji ka ta annahu la ilaha illa ana fattaqun a farkon suratul nahl wanda yana magana akan wahayin alqur'ani kenan ya ce kuma yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawma talaq yawma hum barizun wannan ma ana magana akan wahayi ne wa auhaina auhayna ilayka ruha da rayuwa gaba ɗayanta in babu alqur'ani kamar rayuwar matattu ce to sai Allah ya rayar da matattu da alqur'ani a matsayinsa na ruhi na imani sai suka ce to ma'anar ruhu anan hakikanin wahayin alqur'ani ya yake yaya sirrin yadda Allah yake saukar da wahayi sai Allah ce ba zai ga muku wannan ba shine ma'anar fassarar inji waɗansu malamai waɗansu malamai suka ce a ruhu a nan ma'anarta mala'ika jibrilu kamar suna tambaya ne akan kan ake mala'ika jibrilu ne yake zuwa wurin kowane annabi yana kawo wa'ayi duk muna ba za a gaya mana yaya hakikanin mala'ika yake ba sai dai annabin da aka aiko masa ya gan shi mu ma muna so mu san shi a mana cikakken bayani a kansa ta yadda za mu gane shi kamar yadda muke gane sauran abubuwa na ayoyi a fili shi ne Allah ya ce musu kuli ruhu min amri rabbi ba za a gaya muku ba saboda ruhi daga cikin al'amarin ubangiji na ne sun faɗi wannan ne saboda alkur'ani wurare da yawa Allah ya kira mala'ika jibrilu da cewa ruhi Allah ya ce na na maryamu alaiha salam ta tafi ta koya daga mutanenta sai Allah ya ce ba arsalna ilaiha ruhana Bata matsala laha basharan sawiya sai muka aika mata da mu. ai kowa san wannan ruhin mala'ika jibrilu aka aika mata shi yasa yace inna ma ana rasulu rabbiki ni manzon ki ne wannan kuma mala'ika kenan sannan Allah ya ce shi yake saukar da alqur'ani kuma ya ce sunansa ruhu ne wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin cewa jibrilu shi ke saukar maka da alkur'ani kaga shi ma Allah ya kira shi ruhu tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr da mala'iku da ar-ruh shine jibrilu suna saukowa a ranar a daren lailatul qadri sai ce wannan shine ruhun da ake tambaya Allah ya ce a ce kulli ruhu min amrin waɗansu kuma wanda su suka fi yawa suka ce ruhu nan ana nufi rai ne rai na ruhin jikin ɗan adam ma'anarta shine annab allati taqumu bihi hayatul hayy wanda duk wani abu mai rai wannan abun shi yake tabbatar da yana da rai idan abun bai da rai to abun wannan rai din ya fita ne wannan rai da yake shiga jiki sai gangan jiki ta zama mai rai wannan ran da idan an cire sai gangan jiki ta zama gawa ko mushe shine ruhun da ake tambaya nan. suka ce saboda Allah ya kira shi a a wurare da yawa ya ce da ya halicci annabi Adam sai ce wa mala'iku faɗi za sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin idan kuka gana gama daidaita halittarsa kuma na busa masa ruhi na sai ku yi masa sujada kaga wannan ruhi yana nufin rai kenan ba mala'ika ba ba kuma wahayi ba sannan Allah maɗaukacin sarki ya kira ruhu ya kira ran mutane da ruhu da ya gama halittar annabi isa sai ce shi ya aiko da ruhin mala'ika shi ma ruhu ne sai zo da ruhi shi ne ran annabi Isa sai ya sanya masa da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama mai rai inna bal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu annabi isa ruhu ne daga Allah ruhi ne bi ma'ana rai ne daga wurin Allah ba dan Allah bane Yadda Allah ya halici kowane rai shi ma ka ya halicci ransa sai aka zo aka sa masa suka ce wannan shine ma'anan arruha nan sannan kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cikin sunan Tirmidhi yana da karfafa wannan hadisin Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da Allah ya halicci annabi Adam yana busa masa shi shine rai sai annabi adamu sai ya atishawa yana yin atishawa sai ce alhamdulillah sai Allah ce masa yarhamukallahu ya adam to da ya zama mai rai sai ki ga waɗansu mala'iku can akwai jigan mala'iku can waɗanda suke cikin masu matsayi da su can a zaune je ka musu je ka gaishe su da annabi adamu ya je sai ce da su assalamu alaikum ba taba jin wannan gaisuwar ba shi ne an ce zai gaishe su da ya je sai suka ji ya ce assalamu alaikum wannan gaisuwar sai ta musu daɗi sai suka ce wa alaika salamu wa rahmatullah to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce da shi wannan ita ce gaisuwarka daga yau da kai da ƴaƴanka in za ku gaisuwa da juna da wannan gaisuwar za ku rika yi ta cikin wannan hadisi wanda shi tirmizi ya ce hasan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa an busa masa arru kaga shine rai din zaka dai wannan yana nuna mana ra'ayin mafi yawan malamai shine cewa arruh shine ran da yake jikin bil adama duk da cewa akwai waɗansu ciki hada al qayyim cikin manya-manyan malamai da cikin magabata da suka ce arru wani mala'ika ne ba jibrilu ba ne amma wani mala'ika ne na musamman wanda ba a taɓa ganinsa ba kuma shi baya zuwa wuri sai a wani dalili na musamman shi ba aiko shi ake wurin annabawa ba shi ne wanda a ranar kiyama zai zo daban sauran mala'iku kuma su zo daban shi ne ma'anan ma ya ƙumu ruhu wal mala'ikatu saffan ranar da wani mala'ika a ruh kuma roto daga Abdullahi bin Abbas ya ce al ruh al-malak ruhun da kaje Allah ya faɗa dinnan shine wannan mala'ika shi mala'ika ne na musamman ba a san shi ba sai a ranar kiyama za a ga ya bayyana shi daban sannan sauran mala'iku kuma suna gefe shi kamar yana madadin gaba ɗaya mala'iku ma kenan to sai ce shine ruh to suka ce a tambaya musu sai Allah ce a ba zai gaya muku ba in kun je kwa shi wannan shi ne ra'ayin ibnul qayyim ya ce kuma mafi yawan magabata wai akan wannan ibnul qayyim yana da littafi kitabur ruh sai ne daga cikin littattafai masu amfani waɗanda ba a rubuta littattafan da suka fi su amfani ba a su. littafi ne cikakke akan rai a cikin wannan littafi ya faɗi abubuwa da yawa na ilimi abubuwa masu ban mamaki wanda yake cikin abubuwan da suke nuna yadda Allah ya masa baiwa ta ilimi mai yawa Wanda ya iya cikakken bayanin da ya da iya zai gamsar da mutum iya gwargwaron ɗan ilimin ka inda zai tsaya kuma wanda a ciki ya yi abin da ya kure philosophers wato mutane masu ɗan falsafa da suke magana a kan yayarai yake ya ƙure scientist da likitoci waɗanda suka kasa gane haƙiƙanin rai shi kuma saboda ninkayarsa a cikin nusus na littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka karanta wannan littafi dai sosai kuma ka fahimce shi zaka ga cewa ka samu waraka akan iya dan abin da ya kamata kai ka sani akan ru a cikin wannan littafi akwai abubuwa da yawa waɗanda waɗansu malamai suka ce ijtihadinsa ne ba za a jingina su ga shari'ar Allah a ce haka ba ne. Waɗansu a yi tawakkufi a kansu waɗansu kuma a ce a'a sun saba da waɗansu ne su. Kowane ɗan adam a duniya yana iya faɗan daidai yana iya kuskure in banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake sai ta kwakwalwarsa da kuma harshensa. To amma dai galibin abin da yake cikin kitabun ruh yana nuna wadatar da Allah ya bashi ta ilimi da kuma sanin nusus musamman abubuwan da suke da goyon bayan nusus din da kuma maganganu na magabata cikin sahabbai da sauransu ba shi kadai bane rubuta littafi akan abubuwa irin wannan ko yayi magana akan rai at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umuril akhirah na al-imam yana daga cikin irin wannan irin wannan littattafan akwai kuma littattafai da yawa na wadansu malamai da suka yi rubutu kan abin da shafi rai da al'amuran rayuwar barzaku da al'amuran mutuwa da al'amuran rayuwa bayan mutuwa almamu suyuti ya yi irin wannan sannan kuma da yawa daga cikin malamai kamar su shekul islam bin taimiya sun yi maganganu masu yawa akan irin wannan kamar yadda za ka samu a cikin majmu'ul fatawa Allah ya musu rahama to idan mun tsaya kan cewa abu ne rai to sai Allah za mu zo gaba mu fahimci idan rai ne ba fahimtar musulunci me ake nufi da rai sannan kuma me ake nufi da mutuwa kuma ya mutuwa ta ji sannan kuma bayan an mutu me yake faruwa da rai shi idan kai ka mutu ran ne ya mutu ko gangan jikin ne ya mutu ko duka biyu ne suka mutu sannan idan ka mutu aka kai ka kabari an kai gangan jikin da ran ne tare za su zauna ko ran ne kadai zai zauna gangan jiki ya lalace ko gangan jikin ne kadai zai zauna rai ya tafi ko kuma dukan su biyu za su lalace sai zama babu sannan idan rai ya tafi inda ya tafi idan ba zai zauna a cikin kabari ba a ina yake zama Kanan rayukan mutane da yanzu duk suka mutu a duniya tun da an tona kabarin su ba za a gani ba a ina suke Kanan sai waɗansu matsaloli masu zurfi don ya yi littafin ne a cikin matsala har guda ashirin da biyu daga ciki akwai tambayar shin rayuka idan mutane suka mutu suna haɗuwa a wani wuri da za su rinka hira da taɗi da kuma ci gaba da wata irin rayuwa banda irin rayuwar nan ko kuma kowa yana ta kansa ne kamar da kake ganin kaburbura kowa an binne shi shi kadai ko ana haduwa a ci gaba da harkoki irin na can sannan akwai tambaya akan rayukan mutanen da suka mutu suna da alaka da rayukan mutanen da suke da rai yanzu a nan duniya akwai communication tsakanin kai da kake da rai da wanda ya mutu ko babu sannan idan an binne mutum sai kai ka je masa ziyara ka je kai sallama zai ji ka ko kuma kawai kana sallama ne amma shi baya ji idan yana ji zai amsa ko za ka yi sallama ne ko mala'iku su amsa sannan idan ka je ziyara yana sanin ka zo sannan kuma idan aka ce mutane dukansu sun mutu menene bambancin rayukan muminai me yake faruwa da su da rayukan kafirai me yake faruwa da su shin azaba ake yi waran na kafiri ko kuma na yi wa gangan jiki ne ko duka biyu sannan mumini shi ko idan ya mutu za a ajiye shi ne kawai ya ta jira ko kuma a'a yana fara taɓa kalashe na wani abu na ni'ima tun kafin aje lahira tun kafin a je tashin kiyama wannan suna daga cikin sannan akwai ma tambaya akan cewa shin da rai da gangan jiki wanne ne farko shin an halicci rai ne yana jiran gangan jiki sai ranar da gangan jikin ya zama mani ya zama gudan jini ya zama tsoka aka sa ƙashi sannan aka ɗauko ran aka sa lokacin dama ran yana nan ko kuma ranar da ka gama ne sai a yi ran sabobin sai a zo a sa sannan ran in yana jikinka shi kuma menene yake bambanta yadda za a gane akwai rai din a jikinka kuma idan an zo mutuwa ta yaya yake ya fita wani duk suna cikin tabbobi da dukkan ne da ya amsa a kansu Allah ya ji kansa da rahama waɗansu suna cikin littafinsa waɗansu kuma suna cikin littattafan waɗansu malamai na sunna ba zai yiwu a ce mai yi cikakken bayani da zai iya kaiwa makura ba a cikin iya wannan darasin amma dai za mu faɗi iya abin da ya sauwaka Allah dai madaukakin sarki ya ce suna tambayar ka dangane da ruhu ka ce da su ruhu min amri rabbi bi ma'ana min sha'ani rabbi yana ɗaya daga cikin al'amari da Allah ya bar wa kansa haƙiƙanin saninsa sani na keke da keke me ma'anarsa shine shiran da ya aka aka halicce shi ai kai an san da mani ne aka halici gangan jikin to rai kuma ba wanda yana cikin abin da binciken ka ba zai iya ganewa ba sannan rai yaya kamanninsa yake hakikanin kamanninsa na tabbas yanzu a jikinmu akwai rai a jikin matattu ba rai amma lokacin da aka ce wani bai da rai ai cikin kara ganin kamar kamar sa magana ya amsa me yake bambanta tsakanin wanda yake bacci da wanda baya bacci shi kuma ya mutu duka zai kamar iri ɗaya ne me bambancin wanda ya suma ai shi ma baya motsi da wanda ya mutu amma wannan bai mutu ba wannan kuma ya mutu to wannan hakikanin yana cikin al'amarin ubangiji sannan kuma shi rayukan mutane duka iri ɗaya ne ko kuma a'a ranka yana kama da kai ne raina yana kama da ni ran wani yana kama da shi ko kuma a'a rai kawai kamar yadda ake kawo batir ne sai ka zo ka sa wa tocila sai fara haske ko a cikin waya sai ta kama ana cire batir sai shi kenan haka kowane batir aka kawo in dai na samsung ne in aka sa ai zai dauka ba dole sai batir din wannan wayar ta hannunka ba to haka rai yake kawai kamar inji ne ai ana iya injin mota idan ya lalace sai a ɗauko wani a sa to shi shi ma rai dukkan mu iri ɗaya ne sai dai a jeba wannan a jeba wannan ko ranka naka ne kai kadai Miki <laughs> da za ka iya babu wannan amsar a nan. <laughs> A bincike na likitoci galibinsu sun ce bayani akan salt spirit kamar fakko ba abu bane an dai yarda da shi ne a duniyance amma su scientifically ba tabbas bane babu shi saboda su suna bincike ne akan abin da yake existing wanda za a iya gani ko a taba ko a ji motsinsa ko kuma dai abin da wani abu na rayuwa zai iya tabbatar da shi don haka su a wurinsu babu shi tunda idan aka sa microscope a jikinka a haska ko idan aka zo scanning ba a ganinsa in akwai a cikin jikinka a gan shi mara sannan lokacin da mutum ya zo mutuwa ai ba a ganin alaman ana janye shi ana janye shi sai a gan shi ya tafi duk da akwai wadansu alamu da ake gani sai a ga mutum yana ta kallon sama to me yake kallo su sun duba ba su gani ba don ka su a wurin su babu wani abuwan shi rai da dai mun tsaba ana cewa bai da rai amma su ba su gan shi ba to kuma lallai ba za su gan shi ba saboda kul ruhu min amri rabbi al-imam al-qurtubi ya wata magana mai kyau a nan karkashin wannan tafsirin wannan ayar yake cewa tunda Allah madaukakin sarki ya ce maka ruhu ma da yake cikinka ai mafi kusancin abu a cikinka kenan a duniya Shi ne wanda in babu shi ma baka da rai hanji da tsoka da ƙashi da jini da kai da ƙafafu da suke jikinka ai ba su kai ranka amfani ba saboda dukansu ba su da amfani idan babu ran to sai baka gane hakikanin ranka ba sai ce to ta za ka yi bincike akan hakikanin ubangiji don haka ba da kwakwalwa ake gane ubangiji ba ta fuskar bincike na wane ne sai ka ce wai da a kimiyyance ba yi proving cewa ubangiji yana nan ba za ka sai ka ce ba Allah da aka ma sai a ce babu kai da ba a gano ranka ba Tun da ka kasa gane wancan to ubangiji ma ka sallama masa kamar yadda kai da kana da rai amma baka san hakikanin ran ba to haka shi ma ka sallama kawai ubangiji ka yarda ubangiji yana nan kamar yadda kai ma ka yarda da cewa kana nan sanin Allah yana nan ma ya fi gaskiya sama da kai kana nan saboda Allah shi ne alqayyum wanda sanadiyar tsayuwarsa ne har kai ma ka tsayu har ka zama kai Allah ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalila ay wa ma utitum wa ma atla'tum min al-ilmi shay'an illa al-qalila minhu ba abin da kuka sani a ilimi sai dan kadan ilimin dan adam ba kawai bane in ka kwatanta shi da ilimin ubangiji lokacin da Allah ya saukar da kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada so kana yahudawa suka yi da Allah ce ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abin da aka baku na ilimi da dan kadan sai suka ce a abuka an babu ilimi mai yawa tunda an bamu at-taura a cikin at-taura akwai ilimi mai yawa Baka ilimin mu suna kalubalantar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alqur'ani shine Allah ya saukar da wannan ayar in lauka da albahru midadan li kalimati rabbi ai inda a ce tekun da ka sani duka a duniyar nan zai zama tawada ne sannan kuma ya zama wato su zama tawada sannan dukkan bishiyoyi da karare da tsinke da ciyayi dukkan su a fike su duka zama alkalami a rinka digawa daga alƙalamin idan ya ƙare a sake ɗauko wani a rika ɗigawa a cikin teku ana rubuta kalmomin ubangiji to ilimin Allah ba zai iya ƙarewa ba ba ga ba zai iya kwatantuwa ba shi yasa ya tabbata a hadisi lokacin da wani yake kwatantawa wa wani ilimin lokacin da khabib suka haɗu da annabi Musa alaihi salam saboda yana tambayar sa ya ilimi ka yake ne saboda Allah ce wa allamnahu min ladunna ilma annabi khadir yana da ilimi na khadir yana da ilimi na musamman sai annabi Musa ya ga abinda shi bai gane ba sai ga ya ce masa ai ga dalili ga dalili sai ji mamaki sai ce har kana jin mamaki ne akan wannan ilimi sai ce to ai ma ilmi wala ilmuka wala ilmul khalaiqi fi ilmi Allah ya ce ai da na da iliminka da ilimin dukkan halittun duniya ya nuna masa tsuntsuwa can osu wanda ake ce kanari ya ce gan shi can ya sauka a tsakiyar a tsakiyar kan kwale-kwalen su sai dan sai dan tsotsi ruwa sai tashi sai ce wannan tsotsan ruwan da ya yi wannan ruwan ya ji an taba shi ya ce a'a sai ce to ilimin dukkan halittun Allah kaf da nawa da naka in ka kwatanta da ilimin ubangiji to kamar abinda wannan tsuntsun ne ya sha daga cikin wannan tekun ya tashi haka ashe ba mu san komai ba kuma duk dan abin da Allah ya ga dama ya sanar da mu din ma ya ce duka ba komai bane to a ciki din ma akwai abin da Allah ya ga dama ba za mu sani ba ciki har da mu gama gane kawunan mu yanzu ko bincike akan jikin ɗan adam da yadda sistem ɗin ɗan adam yake ai an fara binciken nan tun farkon sanin ɗan adam har zuwa yau amma har yau ai ba a gama ba har yau akwai abubuwa da ake ganewa a cikin sistem ɗin ɗan adam wanda mutanen da su ba su gane ba ana ganowa za a yi ta watsawa cewa an gano kaza a jikin ɗan adam kuma har ɗan adam ya ƙare ba zai gama gane kansa ba ballantana ya gama gane sauran ilimin ubangiji ka ku ai duk binciken ka bai kai muhimmancin ka yi bincike a karan kanka ba to kai ma ba za ka gama sanin kanka ba har ka mutu ballantana ka san ilimin ubangiji to Allah ya ce dai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila to ga dan kadan cikin abin da Allah ya sanar da mutane din akan maganar azuri me ake nufi da mutuwa farko dai ku sani ruhu cikin abin da yafi tabbata Allah madaukakin sarki ya riga ya halicci rayukan mutane amma gangan jikinsu sai yana halittarsu a lokacin da ya ga dama amma rayukan mutane wa da rabu kamin min bani adama min ya dhurriyyatahum da Allah Maɗaukin sarki ya tara halittu gaba ɗaya na rayuka sai tara su a cikin tsatson annabi Adamu alaihi salam sai Allah ya ɗauki alkawari da su da ya gama alkawarin nan da su suka ce in sun nuna su bauta masa sai tara su sai aji sai ce to annabi Adamu ya sauka duniya sai a fara haihuwar mutane ɗaya bayan ɗaya kowa sai a ɗauki ransa sai a je a sa masa sai rayu a duniya in ya gama rayuwarsa kuma sai a ɗauko ran a dawo da shi to hadisin Abdullahi bin Mas'ud cikin sayin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum aka zo halittarsa Allah zai fara ne daga ranar da maniyinsa maniyin ubansa ya ɗiga a cikin mahaifar mahaifiyarsa